بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمه الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 114 a wannan sura mai albarka suratul nisa wato faɗin Allah ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يوم ذا مساكي farkon aya ta ɗari ta biyar bi izinin Allah ta'ala shine malam ke cewa ونبه فيما يأتي على من يغير الكلام a abin da zai biyo baya na ayar da za mu tashi kanta ubangiji ya faɗakar ya ja kunne dangane da wanda yake canza magana wa yattajihu bihi ittijahan ghayra sahih ya fuskantar da magana inda ba nan ya dace a fuskantar da ita ba li yuwafiqa hawahu dan wannan magana ta dace da san ransa wanda duk yin irin wannan ya ja wato ya fuskantar da qur'ani ko hadisi ya ba shi wata bakuwar ma'anar da aya ba ta dauka ko hadisi ba ya dauka kawai dan ya dace da son zuciyarsa fa innahu kafirun la yajuzu al-iktida'u bihi malai ce to wannan yana bin wata dabi'a ne ta kafire baya halatta yin koyi da shi fa qala sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ونصليه جهنم وساءت wa man yushaqiqi rasul dukkan wanda ya saba wa manzon Allah shine Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi ma jaa bihi min al cikin abin da yazo da shi daga gaskiya min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan kiriya ta bayyana gare shi mutum ne ya gane ga wani hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wani hukunci zartacce a shari'ance wanda ya shafi aqida ko shari'a ko mu'amala cewa ga abin da annabi ya zartar akai mutum ya ji haka daga waninsa ko ya karanta da kansa amma da gangan ya saba ma abin shine man yusariqu rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda ay zahara lahu al-haqq al-wadih bil hujjati adh gaskiya a fili ta bayyana gare shi tare da hujja ta zahiri wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yabi tafarki wanda yake ba na mummunai ba abinda ake nufi da mummunai as-sahabatu wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabi'ai da dai mabiya tabi'ai wannan sune mummune a ajin farko ba wani wanda kalmar mummunanci take gaskata a sa irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan ko ba ko mai duk ya ayyuhal ladina amanu da Allah ya saukar su ne aka saukar suna da rai su ne aka saukar suka ji daga bakin annabi bila wasifa ba wani matattakala ta ɗaya ta biyu min annabi min jibril min rabbil izzati sanadin su baya da tsawo mu ko sanadin mu tsawo ne حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدث في كذا نجي متن عشرين كافن اجي ga سوق su ku رسول الله ce الله عليه وسلم يقول إنما yaqulu innamal a'malu binniyat ba su da wani mutum من to da haka idan aka a ajin farko duk wanda ya saba ma annabi ba laifin farko yake nan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin laifi na biyu kenan ya bi tafarki wanda yake ba tafarkin ba ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar sabil mufrad ne mu'minin kuma wato wanda yake mu'raf ne mufrad ne sabil gashi na kira amma kuma gashi abin nan kalma sai daya mufrad ne an yi idafa sa zuwa ga me zuwa ga almu'minin jam'i kuma wannan jam'in sai ya zanto ma'arifa duk da cewa kalmar sabil a asalin asalinsa na kira ne amma an yi idafa sa zuwa ga ma'arifa to shi ma ya zama ma'arifa kira domin ka'idar larabci shine al-mudafu إذا كان نكرة يكتسب التعريف من المضاف إليه المؤرخ لو كتن دك مضاف يا زمن تو نكرة تو ينا إيه سام تعريفي إذا مضاف إليه دم سيازن تو مؤرخ ويتبع غير سبيل المؤمنين يبون يبون تفرقي دبان wanda yake ba na mummune ba ba sanannen tafarki nan da mummune suke akai ba sune sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansu ai gaira tariqihim alladhi hum alayhi min ad-din yabo ta hanya daban sabanin wanda suke akai ta addini fa yashiqqu li nafsihi tariqan sai yazo ya tsaga wa kansa wata hanya sabuwa mukhalifan li tariqihim wanda ta saba ma hanyar su fil aqidati ta fuskar aqida wal ahkam ko ta fuskar hukunce hukunce menene hukuncin sa wannan duk sharafi ne ga jawabin sarsa nan yana zuwa nuwallihi ma tawalla za mu jibintar masa abin da ya daukan makansa ai naj'aluhu waliyan lima tawallahu za mu sake ya zanto mai jibintar lamarin abin da ya daukan wa kansa min dalali na bata bi an nukhalliya bainahu wa bainahu fi dunya ta yadda za mu kyale shi a cikin bata a nan rayuwar duniya ba zai taba samun shirya ba wa nuslihi jahannam sannan ko mu shigar da shi wutar jahannama Allah ya tsare mu fa ya hatariku fiha ya kone da ita a ranar tashin kiyama wa atmasira masira tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama saboda haka kuskure ne a isar maka wani hukunci da annabi ya tabbatar da shi a shari'a ka wa wannan hukuncin kawai dan ya wa sauranka gara ka ce na yarda amma dai ba zan yi ba yanzu a kama kan laifin rashin yi amma ka ce ban yarda ba mai da martani kake ga annabi ya ce i kai ka ce a'a ko ya ce a'a kai ka ce i ji maka tsoro ake yi kar ka wayi gari ba cikin musulunci ba kar ka yi ni ba cikin musulunci ba wanda take saba ma annabi da ganganci ya mayar da martani ga annabi ya karya ta da annabi zo da shi kawai dan ya saba masa zuciyarsa amma idan mutum ya yarda da abin ya yi imani da shi ragwanci da kasalanci yasa yake yin aiki da shi wannan hukuncin sa daban har yanzu na a matsayin mummuni ana sa ran ubangiji ya ga masa mai yiwa gobe ya wani aikin alkhairi da zai sa a kankare wannan mai yiwa gobe Allah ya arzuta shi da tuba taubatan nasuha ina fata an fahimta to dan haka da wannan ayar ne imamu shafi'i ke kafa hujja kan hujjiyatul ijma cewa idan idan malaman musulunci suka yi ijma'i kan wata matsala cikin matsalolin addini to ya zama wajibi bin wannan ijma'in kamar da yake wajibi bin annabi saboda an hada bin annabi da kuma ijma'i a aya guda aka kawo su a matsayin sharafi aka kawo musu jawabin sharfi guda daya wa man yushaqiqir rasula wanda ya tabawa sai kuma aka ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi ta hanya sabanin ta mu'minai mu'minai sun yi ijma'i kan wani abu sai ka ka saba musu daidai take da wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumiya ce bi majmu'iha la bi afradiha idan al'umma ta hadu kan wani hukunci cikin hukunce hukunce ko baka ga aya ba karara ko hadisi karara kan wannan hukuncin to bin wannan hukuncin ya zama dole dan annabi ya ce la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba kanta baya haduwa akan bata su duka in dai har kan al'umma ya hadu gaba daya kan wani hukunci to ya zama shari'a dan idan al'umma ta tattaru gaba daya ta zama ma'asumiya a wannan taruwar tata a daidaituwar ra'ayinta kan mas'ala daya amma idan al'umma ta sassaɓa to ba wani bangare da za a ce wannan bangaren ya zama ma'asumi yanzu wa ya fi karfin hujja shi za a yi ko da nan bangaren mutum dubu ne na aka samu mutum daya dayan nan ya fi dubu karfin hujja sai ta cikin sahabbai ne ko cikin tabi'ai ne ko cikin kowane aji ne a kowane aji za a lura da wato idan sun saba su yan wannan ajin misali sahabbai sun saba sai mu duba mu ga wasu karfin hujja tabi'ai sun saba wa yafi karfin hujja tabi'u tabi'i da sun saba sai mu duba mu ga wasu karfin hujja ba ma cewa maganar wane hujja ne akan wane ko maganar wane hujja ne akan wane yanzu magana ake wane ne maganar sa tafi dab da qur'ani wane ne maganar sa tafi dab da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan kamar sahabbai kansu ya haɗu sai wani da yanzu ya saba musu to ƙarya yake shine akan su akan shirya take tabi'ai kansu ya haɗu kan wata mas'ala sai wani a yau ya saba musu to ƙarya yake ba da hujja ko tafi sun kwabo dan ta ina ya samu addinin ba ta wancan bayanan ba ta wancan matatakalar addinin ya zo masa da shi da su waye fitar da zamanin annabta amma idan suka saba a tsakaninsu da juna to ɗayan su baya zama hujja akan dan uwansa kowa sai ka lura waye hujja su ta karfi amma mutukar kansa ya haɗu wani ya zo daga baya da sabon ra'ayi ya zanto kamar yana ƙoƙarin ya keta ijma'i ne keta ijma'i kuma kamar wato cin mutuncin hadisi ne dan an haɗa su wuri guda kamar keta hadisi ne hadisi ya tabbata kauce masa to haka idan ijma'i ya tabbata ba a kauce masa shine ma'ana wallahi ma walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira mala yace mata kana mawdu'u surati isbatal adli wal iqsat bainan nas yayin da ya zanto babban abin da wannan sura take magana akai shine tabbatar da adalci da wanzar da shi a tsakanin mutane wa alajat zalika fi suwarin adida kuma wannan sura ta magance wannan matsala ta fito da ita fili wato matsalar tabbatar da adalci wa hakaman ahkaman wadihatan wannan sura ta bayyana hukunce hukunce a salari أن الظالم ko anna zulma mamnu'un cewa zalunci wani abu ne da shari'a ba ta yarda da shi ba walau alaman man lam yakun fi nizam al-aqidati wal millati islamiyya ko da ko wanda za a zalunta din ba akan addinin musulunci ke ba ba akan aqidar musulunci yake bai halarta ba a zalunce shi ai duk ayoyin sun bayyana haka baya ko wa fi ma ya'ati to a abin da zai biyo baya an gane ko tuzkaru ko tazkuru akbar zulmin tatafakkaku bihi jami'u jami'ul ura abinda zai biyo baya aya za ta ambaci mafi gulman zalunci a bankasa wanda wannan zaluncin a sanadiyarsa ne kowane irin dauri ke iya walwalewa, kowace irin haduwa ke iya wargajewa wa tadmahillul adalatu kuma a sakamakonsa ne adalci ke daidaitawa a neme shi a rasa in har wannan zaluncin ya zo وهو الشرك وان نزال في كويسين شركة وعبادة غير الله تعالى دبوت تام ونين الله فقال في الله تلي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لله الله تعالى لا يغفر أن يشرك به بايا غافر تاوى إذا أن شركا تاد في غيره وننسى أكا هكا شد وني بالعبادة أو جنبوتا ai idza matal mushriku ala shirki ma'ana dai idan mai shirka ya mutu bisa ga shirkar Allah ba zai gafarta masa ba li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala a wata ayar daban da yace qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sala wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin aka ce da kafirai in yantahu in sun daina abin da suke na kafirci yughfar lahum ma qad sala to abin da ya wuce baya a rayuwarsa sai a yafe musu wa in ya'udu in sun sake komawa gidan jiya faqad madat sunnatul awwalin ai tarihin na farko ya riga ya gabata sun jiyar da aka yi da su dan haka su ma ne yanzu ba za su gagare Allah ba ma'ana ne dukkan mutumin da ya mutu yana shirka ubangiji ba zai taba gafarta masa ba amma dukkan mutumin da ya mutu a wani abin da bai kai shirka ba to Allah na iya yafe masa in ya ga dama shine ma'anar wa yakfiru ma duna zalika amma ubangiji na gafarta abin da yake koma bayan shirka min anwa'il ma'asi na daga cikin nau'ikan ayyukan sabo liman yasha yana gafarta hakan ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi dukkan wanda ya tarayya da Allah cikin ibada ya haɗa Allah da wani wajen bauta faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mabayyani anil haqqi wato ya bace ma gaskiya fa inna shirka a'zamu anwa'i dalalati domin shi shirka shine mafi girman ita shirka ita ce mafi girman nau'ikan bata a bankasa wa ab'aduha anis sawabi wal istiqamati ita ce mafi girman wato hanya mafi nisan hanya wadda ta kaucewa ta farkin gaskiya ta kaucewa hanya madaidaiciya ta kaucewa istikafu da haka Allah baya gafarta shirka idan mutum yi amma duk abin da mutum yi ba shirka ba ana sa ran ubangiji ya gafarta mace in ya ga dama in ko bai ga dama ba zai iya kama shi da azaba gwargwadon laifinsa karshe kuma a cire shi a kai shi aljanna duk abin da mutum ya mutu yana yi wanda bai shirka ba ba kafirci ba to Allah zai masa azaba gwargwadon wannan laifin amma daga karshe sai an kai shi aljanna ba zai dawo mace cikin wuta ba in kuma Allah ya ga dama tun farkon al'amari zai ya kai masa babu wani abu ganin da masa ne wannan in ya kai masa baka cewa ya saba alkawari kamar yadda waɗansu suke cewa wai inna Allah la yakhlufu al-mi'at dole in kai sabo ubangiji ya maka azaba dole in kai daidai Allah ya baka lada yanzu ana akwai rashin ladabi sun cewa Allah dole shi ko Allah babu abin da yake dole a kansa komai ganin dama ne naki subhanahu wa ta'ala sai dai ka ce alkawali iri biyu ne kamar yadda muka sha faɗa muna na sawa alkawali na cewa za a baka lada in ka yi aiki iri kaza za a ni'imta maka za a yi maka kaza irin wannan alkawalin Allah baya saba shi saboda cika wannan alkawalin adalci ne rashin cika shi zalunci ne Allah ko baya yin zalunci inna Allah laysa bizallamin lil abid ba inda za a kai aikin lada ya hana maka ladan sai dai in baka yi daidai ba sai dai in baka yadda manzon sai ya tsara maka na biyu kuwa shine abin da yake alkawali na azaba cewa idan ka kuskura kai mun kaza zan kama ka da azaba irin wannan alkawalin idan Allah ya ga dama sai ya cika shi in ya ga dama ya cika shi saboda cika wannan alkawalin adalci ne dan ba zalunta kai ba yace in kai zan maka kaza kuma kai din idan kuma ya ga dama bai cika wannan alkalin ba to wannan afuwa ce yayi maka to kuma afuwa ma wani abu ne wanda yake ne yabo da haka idan Allah ya ga dama sai yayi afuwa in ya ga dama yayi adalci in ya kama ka da azaba adalci yayi in ya zama maka fa kuma yayi afuwa yayi da rangwama kuma kowanne kamala ne akwai tawaya a ciki shine ma'anan waye gafiru ma dona zalika liman yata Allah na gafarta dukkan abin da yake bai kai kirka ba ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wannan ita ce babbar ayan da take raddi abin khawarij khawarij wata kungiya ce da suka fito a karshe karshen lokacin sahabbai ba sahabbai cikin su su waɗansu yan tawaye ne suka zo daga baya mutane masu yawan ibada annabi ke cewa ɗayan ku in yaga sallar su sai ya rena tashi ɗayan ku in ga azumin su sai ya rena nashi in ji karatun su sai ya rena karatun qur'anin sa amma yace yakhrujuna min al-islami kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya ke fita in ma ka sai daga kwari idan an harba ta ta za ta dawo cikin da shiga ta ta kenan in ma ka ce tamfar yadda kibiya mai tsananin kaifi wadda in an harbi tsuntsu za ta huda tsuntsun ta wuce saboda tsananin kaifinta to haka annabi ya kwatanta su daga cikin musulunci ga yawan ibada ga yawan azumi ga tahajjudi ga qiyamul layli ga karatu amma kuma ya karbi min al-islam kama ya karbi samu min ar-ramiyya saboda ne da suka zo abin da suka yi kawai su mazhabin su duk mai aikin sako kafiri ne in mutum yi tafiya kafirta in mutum yi zina ya kafirta in mutum yi tagiya suka ce ya zama kafiri to a nan gurin da sai ka tambaye su da me ake shiga musulunci yanzu idan kafiri yanzu zai shiga musulunci me zai kalmar shahada to shikenan sai mutum kuma ya ja giya sai kace ya kafir to me zai shiga musulunci me zai shiga da ba yayi ai yana yin dama ya da ita yanzu laifin sa ba na kalmar shahada bane ba ka da matsala da shi gaba da kalmar shahada shi ma ya fi ka yawan maimaita ta yau da gobe matsalar ka da shi shine ya sha giya to idan ka ce ya kafarta ne zai kenan kuma dai shiga musulunci sai ka ce daina shan giya to sai a ce da kai kenan dukkan wani dan musulun din da ya daina shan giya ya zo ne kuma ba za ka yi ba a ce ma duk bai hudan da yace yayi tawaye da giya ya zo me kenan to ka ce da kuma to kaga daga nan za ka gane mazhabin su bata ne zallansa saboda tsabagen jahilcin sai su dauki ayoyi kuma su kafa hujja ne sai su kafirta mutumin da baya ba da zakka a ce menene hujjan ku su ce Allah ya ce wai lillal mushrikina allazina la yutuna zakata sai su tsaya a daidai nan wai azaba ta tabbata ga musulmai waɗanda ba sa ba da zakka sai su duk da ba da ba da zakka mushriki ne sai su tsaya a daidai nan to karsa ayar mana in ba tsoro ba allazina la yutuna zakata me karshen ayar wa hum bil akhirati hum kafirun ai ba hana zakka ne sai aka kusan azaba ta tabbata gare su ko za su dawo cikin wata menene dan saboda sun kafirce wata kan kiyama wa hum bil akhirati hum kafirun kuma wa yace ma wannan ayar akan zakka take magana dan ayar tana cikin suratul fusilat suratul fusilat makkiya ce a ina aka wajen zakka a makka ko a madina a madina lokacin ma ba a wajen zakka ba wa yace ma ayar akan zakka take da haka wadansu malamai suka ce abinda ake nufi da zakka a wannan shine tazkiyatun nafs tsarkake zuciya daga ne daga dattin shirka da Allah ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce ne kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha aflaha man zakkaha بالتوحيد وقد خاب من دساها بماذا بالشرك والكفر فالذين لا يؤتون الزكاه to dan haka dole idan mutum na son ya fahimci aya ko hadisi yadda yake kar mutum yayi gaggawa sai ya tsaya ya karantu a hankali a natsi dauki ko shekara guda tana yi menene asara kai dan ka shekara guda tana neman ilimi to menene gaggawar da mutum zai yi to dan saboda haka ya jama'a ana bin abubuwa bisa ga tsarin da magabata suka fahimta addini haka ake fahimta da haka Imam Malik Ibn Anas ke cewa ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta yanzu kawarij mazhabin su dukkan wani ahlul kaba'ir suka ce kuffar da haka sai suka kafirta mata amai so kafirta sa ba na sai mutum da suka suka ce kai kun yi zafi da yawa ai ba a kafarta mutum dan ya aikin sako mu je ba za mu ce fasa kafiri ba amma kuma ba mun muni bane wato manzilatun bainal manzalatain wai ya fado daga sama amma ko bai karaso kasa ba manzila bainal manzalatain aka ce za ka ce masa kafiri suka ce a ce to ne suka ce amma ko ba muni bane ba saboda haka yana nan a tsakiya shi ba mun muni bane shi ba kafiri ba aka ce to me sakamakon sa gobe kiyama sai suka ce mukhalladun fil nari zai da goma an to me kina zai da goma da auta wato sun yi ittifaki su da kawari a hukuncin lahira a hukuncin duniya ne suka ta bamban to idan wani tambaye ka meye amfanin me abin da mutum zai amfani da shi dangane da menene gatan da kawarin mu'tazilawa suka yi wa mai sako da suka ce shi ba kafiri ce saboda su yanzu sun sun ce shi ba kafiri bane ba auren sa bai mutu ba ke a iya cin gadan ya iya cin gadan wani ne a nan hukuncin duniya amma a lahira ne ya tsaya nan lalle zai dawo ba cikin to duk wannan abin da ya kawo wannan rakin karban addini daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam al iktifa'u bil qur'an mutum ya rike qur'ani kadai kadai yace ta kanyar sallai kawai zai fahimci addini kuma da larabcin sa na karan kansa Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda yi tarayya da Allah to hakika ya bata kasa mabayyani sai Allah ta in yi una ba kowa suke bautawa ba su masu shirka min dunihi wanda yake wani Allah illa inasan ba sai mata ba abinda suke bauta mu sai mata abinda ake nufi da mata asnaman mu'annasatan suna banta suna bautawa gumakan da ke dauke da sunaye na mata kallata kamar lata wal uzza da kuma uzza su suka ce Allah mu'annas ne na Allahu a makon Allahu muzakkar Allah ya zama mu'annas kamar al'uzza uzza suka ce mu'annas ne na al-aziz al-aziz muzakkar al ala wazni fu'la ya zo ne mu'annas wato gumaka sai suka ba sunayen mata shine in yad'una min dunihi illa inata ba wanda suke bauta ma wato sai mata wadansu malaman tafsirin suka yadda yake su kafiran maka na lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama galibin su suna itikadin cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴa suke ga Allah mala'iku jinsi ne wanda yake na mata ba na namiji jinsu bayan kasancewar su mata kuma ya'ya ne ga Allah ina Allah fi al mala'ikata allazina hum ibadur rahman inasa ma'ana sun mayar da mala'iku a matsayi wanda suke bayi ne na Allah sai suka mayar da su inasan wato kamar mata kuma suka ce ya'ya ne na Allah suka jingina ma Allah ina Allah ta ashahidu khalqahum fa tuktabu shahadatuhum wa yus'alun suna na aka halice su ne har sai gane cewa su mata ne ta tuktabu shahadatuhum wannan shaida da suka bayar cewa mala'iku mata ne kuma yayin Allah za a rubuta ta wa yus'aluna kuma a tambaye su ran tashin kiyama ina suka samu ilimi akan wannan shaida da suka bayar wa ya ba su ilimin wannan shaida shi ne ake tambaye su a fara'aitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukra alakum az-zakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun biza ubangiji ta Allah ta ina kuka samu Allah kuka samu al uzza daga ina kuka same su ku ba labari daga ina wa manat as-salisata al da ko manat wanda suka ce muannas ne na al-mannanu ya zo ne muzakkar Almanat kuma sai suka ce ne muannas kenan as-salisata al-ukhra to su kuma a aqidan su kafiran makan lokacin da sallallahu ba sa san haihuwar 'ya'ya mata to sai Allah ke cewa alakum az-zakaru wa lahu al-unsa yanzu ko abinda kuke kyamata shine mata kuma sai sai ku jingina Allah alakum az-zakaru ku ku zabi ƴaƴa maza wa lahu al-unsa ku bai wa Allah 'ya'ya mata tilka idan qismatu biza wannan laban ya zama na zalunci kenan abin da ba ku so walastum bi akhirihi illa an tughmizu fihi kuma sai ku bai ma Allah shi yanzu kun yi adalci in kuka yi haka sai Allah ya kare ta su gaba da sai in hiya illa asma'un sammaytumuha illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus ولقد جاءهم من ربهم huda. amr al insanu ma tamanna falillahi al akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati har yanzu Allah yana mayar da mutane kan aqida su game da mala'iku wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a dan abin da yasa suka rike malaiku suna bauta musu da aka ce malaiku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun da aka ce malaiku la na bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun da aka ce malaiku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun sai suka ce to tunda ba sa sabo ya kamata mu bauta musu dan su ja mu fadar Allah mu muna sabo idan mun roki Allah kile kiji amma mu roke su su su roka mana Allah duk wanda yake ceto abin da yasa ya rike mai ceto a nan duniya kenan cewa wani ya fi ni sarki wani salihi ne wani nagari ne da haka bari in roke shi bari in rantsuwa da sunansa bari in bauta ta masa dan shi ya ja ni fadar Allah tawassuli duk ana aka shigo mutane ta fuskar tawassuli kama kafa da wani ka da datti na zan je wajen Allah sai Allah ce wa kam min malakin fis samawati duk adadin mala'ikun da ake da su a sama la tughni shafa'atuhum shay'a ceton da za su yi ba zai wadatar da komai ba ga wanda ya mutu yana shirka illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda ceton su baya amfani sai in bayan Allah yayi izini ga wanda ya ga dama ya yarda da shi yace a cetuwa ne amma ba kai ne zaka ce a cece ka din ba haka kawai sai in Allah ya bada izini yace a cece ka to kaga ɗan mutum sun rike annabi Isa dan ya cece su kafiran maka sun rike mala'iku dan su yi musu ne dace yahudu sun rike uzairu dan yayi ne dan ya su to haka duk wani mai abin nan wanda ya nada wani mai ceto wato ya ba wannan sahun akwai ceto a gidan lahira babu wanda zai inkarin sa sai wanda yake bai karanta nassin alqur'ani ba sai wanda yake da fasara da talauci a duniyar hadisan annabi shine kawai zai inkarin ceto amma akwai su tabbatacce sai dai ka kwana da sanin sharadi biyu ne ba mai yin ceton sai da izinin Allah man zalla zai yashfa indahu illa bi iznihi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa liman azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla sharadin farko izini Allah ya bada izini ga mai ceto sai je kai a ba izini bai sai je ba sharadi na biyu ubangiji ya yarda da wanda za a ceta din in Allah bai yarda da wanda za a ceta ba mai ceto na iya kama hannunka a ce a kyale shi da wannan kamo dai wani daban to yanzu a baka izinin Allah ya wa wani izini shi wanda ka riga kace wani ne zai cece ka waye baka izini waye baka labari ta ina ka samu da wata ayar da wani hadisin hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun kun falillahi al-hujjatu baligh in ba Allah ne ya nuna wani yace zai fito ba dan me zaka nada shi kai da karan kanka a ina ka samu dama wannan rauni kake da shi na nadi a ka? to dan saboda haka da haka suka fake Ina Allah ke cewa in yad'una min dunihi illa inasa su kafaran maka ba wanda suke bautawa wani Allah din nan illa inasa fate goma kan da suke dauke da sunayen mata wa in yad'una illa shaytanan marida ba wanda suke bauta illa shaytanan fate shaytan wanda yake marida mai fitewa daga yima Allah da'a mai taurin kai ay karizan an ta'ati wato wanda ya fita daga da'a wa ubangiji li ta'atihim lahu an ce suna bauta maka dan saboda sun yi masa da'a cikin abin da ya sawwala musu cikin abin da ya kawata musu a gaskiyar al'amari mutane ba shaidan suka bauta ma ba amma shaidan ne ya ziga su sai suka yi bautar sai zanto ga karshe shaidan bautar suna koma zuwa ga zuwa ga shi shaidan karan kansa da haka Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hada siratun mustaqim shin ban yi muku wahayi ba ban yi muku umarni ba cewa kar ku yadda ku bi shaidan ai na yi muku magana cewa kar ku yadda ku bauta ma shaidan innahu lakum aduwwun mubin da haka idan an zo ta'rifin tagut sai malamai su ce at shi shine kullu ma yi yu'badu min lafi to amma wannan ta'arifi sai ba baka matsala guda daya saboda idan ka ce duk wanda aka bauta ma ba Allah ba ya zama tagutu a nan sai abokin zantar ka ce to ya zaka da annabi ita shi ma tagutu ne amma kuma ka da ana bauta masa an bauta masa da a yau ma an bauta masa ya ya zaka da annabi Uzair shi ma tagutu ne ya zaka da mala'iku su ma tawagid ne ya zaka da dukkan wani salihin bawa na gari da waɗansu mabiyansa suka allantar da shi shi ma ya zama dagutu to sai sa sai ce wannan ta'arifin naka da kai ga dagutu bai ƙara bai yarda sai ka karasa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa yarda duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba kuma ya zanto ya yarda da bautar to ya zama me tagut sai ya zanto annabi Isa bai zama tagut ba saboda me bai yarda da wannan bautar ba annabi Uzair ma bai zama tagut saboda me bai yarda da wannan bautar ba to yayin da duk aka bauta wani dangin abin bauta kuma bai yarda da wannan bautar ba shi a rayuwarsa da yana nan zai yaƙi masu wannan bautar to wannan bautar ta koma ne zuwa ga shaitan amma idan aka bautawa wani abin bauta kuma ya yadda da wannan bautar to shi ya zama dagutu ka fara dagutu ko in yad'una min dunihi illa inasan wa in dauna illa shaytanan marida ka yi cewa dauna ana nufin suna kira amma addu'a anan bi ma'anar ibada saboda addu'a akwai ibada akwai du'a ibada akwai kuma du'a mas'alati to saboda haka nan ana nufin dauna ma'ana ya abuduna kenan sallatin لعنه الله وتو الله يا رجا يا اي ابعده ان رحمته يا نيسان تسي يا نيسان تدسي دغ رحمتك وقال في سير سيرن كتيوا لا اتخذن من عبادك لله زن رقا دغ تكين باينك نصيبا وني ربونا مفروضا سنني معنى مقطوعا ينكتر ربو ad'uhum ila ta'ati zan rinka kiran su zuwa ga da'ata haka sai dan yace da Allah ya la'ance sai ce to abin da ba zai kare ne ba kai ne kadai sai na ja wani sai na ja waɗansu sun riga sun bina cikin bayinka la ka zanna min ibadika nasiban mafruda shine kan autar ce la qaudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktharahum shakirin yana fadin yanayin yadda zai rike wannan raba zai tsaya wa mutane akan tafarkin gaskiya ga gaskiya ta bayyana gare ka sai shaidan ya kawo maka wata subha ya kawo ma wani tunani kana tare da shin ka karba ko ba za ka karba ba ga hanyar alheri kana ganin ta amma shaidan ya hana ka bi sai ya kawata ma aikin sa kuma sai ka bi shine la aqaw danna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim zan zo musu ta gaban su ta bayan su wa an aymanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta dama da ta hagu wala tajidu aktsarahum shakirin da yawa sai ka samu ba ta yin godiya gare ka wannan yana faɗin yanayin yadda zai mai zai riki wannan bayin ka yadda zai musu sannan can yace ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila in dai har ka jinkirta min ba karɓare na ba zuwa ga tashin kiyama shedan ya yi rantsuwa sai ya halakar da ya'yan adam sai ya halakar da zurriyarsa illa qalila sai yan kaɗan daga ciki ne kawai shedan ba zai ci nasara akan su ba Allah samu cikin wannan kadan din to kuma anan zai faɗi hanyar da zai ƙara bi wajen halakar da mutane din da yake la ka zanna min ibadika nasiban mafaruda sai sai ne ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم من دون الله فقد فقد ولأضلنهم يتي للي سينا قتر بسوء عن الحق سنكوتي متفرك غسكيا بالوسوسة تهن يرجيفا مسوسواتي ولأمنينهم سينا سن يسزنتو مسدوغن غوري وسط الدنيا ألقي في قلوبهم طول الحياة a zuciyarsu zan nuna musu cewa rayuwa tana da tsawo saboda haka amfanu da kuruciyarka ta hanyar aikin sabo ai sai ka tsufa ka tsufa la umanni annahum kina wa alla ba'sa wala hisab ko in kai su ma ga matakin da za su yi itikadin cewa ba za a tashi ba in an mutu kuma ba ma za a yi hisabi to shine irin yadda yake la umanni annahum zan gorantar da su ga duniya zan sa su zanto masu burin duniya su rinka tsammanin ma ba mutuwa ko su rinka tsammanin in an mutu din ma an tashi a kiyama wato rahmar Allah tana da yalwa to tana da yalwa ai ga wanda ya ba sai ga wanda ya tabbatar da sababinta ba ta yaya za a yi baka ba hanyar samun ai kai ka dan ba hanya ka dan sai a tuntuka ka sai kai da rahama din amma ba ga hanya ba ina zaka ce rahama an yadda rahama Allah tana da fadi amma ba za ta kawo gare ka tarjul hayata wa lam tasluk masalikaha inna safinaka la tanfi alal yabisi wai so kake sarjun najata wa lam tasluk masalikaha so kake ka kubuta amma baka ba hanyar da ake bi a kubuta ba ai inna safinaka la tanfi alal yabisi jirgin ruwa na tafiya a fako jirgin ruwa ya tafiya a fako sai a ina sai a cikin ruwa dole saboda haka wala umanniyannahum shine waɗansu malamai suka ce shi yasa gabarin suke in hiya illa hayatuna duniya. na mutuwa na haya ba wani abu sai rayuwar mu ta duniya na mutuwa na haya yanzu za mu mutu a ce a raya a tashar da mu ba ma na hanu mu usila to dan ne je fa mutu wannan wasu. ko kuma yadda yahudu suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda in ma an sa muta tsawon kwanaki kaɗan ne bakwai ko takwas ko arba'in ko wani abu makamantan haka kaga wannan duk dan ne je fa mutu wannan wala umanniyannakum wala amurannahum kuma zan umarce su da ayyukan sako fala kunna azanal an'ami lalle sai sun zo suna yanke kunnuwan dabbobi wa kad fa'ala zalika fu'ila zalika an yi haka din kuwa bil baha'ir dangane da waɗansu nau'ika na dabbobi da larabawa ke kiran su baha'ir wanda jam'i ne na bahira fa shakku azanaha suka rinka yanke ko guda kunnuwan waɗannan dabbobi malai ce jam'u bahira wato bahair jam'i na bahira naqatun talidu arba'ata butunin wato ana kiran dabba bahira ga raƙuma wadda ya kasance ta haihu har sau hudu wa ta'ati bi khamisin unsa in ta ta haihu na biyar sai ta haifi ɗa mace to fa yuharriruna halin tawagit ta ce wannan raƙumar yanzu ta yantar da kanta ya haramta cin namanta ya haramta mata dora mata kaya yanzu wannan ta zama mallakar gunki sai a bata wani matsayi sai a huda kunnanta dan a gane ta cikin dabbobi shine falayubatti kunna azanal an'am zan sa su rinka huda kunnan wani nau'i na dabbobi dan alamar haramci cewa baya halatta a tunaman wannan dabbobin ko a dora musu kaya ko a sa su su noma su ne kaman bahira kamar wasila kamar sa'iba kamar ham da Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham dukkan su dai nau'ika ne na dabbobi da suka ware su suka canfa su suka ce irin wannan baya halatta a tunaman su irin wannan baya halatta a daura musu kaya to wannan abin laifi ne dan haramci ko halarci a hannun waye a hannun Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya haramta wani abu to shikenan kamar yana son yayi tarayya da Allah cikin abin da yake dama shi ta Allah shi kadai in abu baya bai kwanta maka a rai ba kare ka haramta sai dai ka ce ba ni da sha'awar in ci kaza wannan ba haramta a kai ba amma ka ce kaza ba ma cin iri kaza mu in gidanmu ba sa cin iri kaza ko kaza kan gidanmu ne wannan duk burbushi ne na maguzanci fanti ne kenan ko ka ce idan an miko abinci daga a faifai ba ka ci ko in an yi mike kana zaune a daki aka miko wani abu ta wando ba a cin irin wannan ko in mutum akan dokin kofa kar ci kaza duk wannan canfa canfa ne duk akwai nau'i na maguzanci ne dan ka haramta abinda Allah bai haramta ba kenan in baka da sha'awar abu wannan maza da dan adam wato ɗabi'ar jikinka sai zanto baya sha'awar wani nau'i na abu. kamar yadda aka waɗansu mutane suka yo guzuri da za su zo madina suka taho da naman damo daga garinsu suka kawo aisha aisha ta kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga naman damo waɗansu matafiya sun kawo a matsayin guzuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiki ya kawar da kai sai Khalid bin Walid ya gawo akasin kusa da shi sai ya sa dan yatsa dan dana sai ya ga annabi ya kalle shi bai ce komai ba sai ya gawo akasin ya dauki tsoka ɗaya ya ce shiru ya ga za hana ta kuka da ga annabi ta gobe sai shiga wurin gashi har sai ya ga wata sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa baka ci ba yace a garin mu ba da mu ban saba da shi ba dan haka sai ni zuciyata ba ta san amma ba ta ne haramun bane ba garin mu ne babu da mu ba a saba da shi ba zuciya ta bata kwanta da shi ba amma ba haramun bane ba kaga ga Khalid jin wani da annabi hana shi ba sallallahu alaihi wasallam to da haka in baka ci wani abu dan kawai bai dace da yanayin jikinka ba ko sha'awar abin ba ta yi wannan ba komai akan ka amma ka haramta to shine abin da yake zama laifi shine nan ke dan ke cewa fala kunna azanal an'am sai ce wala amurannahum lalle zan umarce su da ayyukan sabo fala yughayyirunna khalqallah har ma sai sun canja khalqallahi halittan Allah to me ake nufi da canja halittan Allah shine da yake dinahu sai sun canja addinin Allah bil kufri ta hanyar kafirci wa ihlali ma harrama da halatta abinda Allah ya haramta wa taharimi ma ahalla da haramta abinda ya halatta ko halatta abinda ya haramta ko haramta abinda ya halatta sai na sa sun yi haka to shine tagayyur khalqillahi amma ya za a ce wannan shine tagayyur khalqin lahi shine suka ce saboda halittar ubangiji Allah ya halitta mutane akan fitra fitra kuma ita ce addini addini kuma shine komai ba ka yi sai abin da Allah yake ko manzansa daga lokacin da ka dauki wani abu dan son ranka kai wanda ba Allah yake ba ko manzansa ka fita daga cikin fitra ka kawo canji a cikin halittar Allah dan Allah ke fa kun waje haka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha sai ce me la tabdila li khalqillah halkin lahi din shine sifara ta dan adam da annabi faɗa cikin hadisin bukhari na abu huraira yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a annabi yace ana halittar mutum a bisa ga fitra kowane jinjiri da aka halitta da za a kyale shi kar ya ga sharri kar ya ji sharri da akan tafarkin shiriya zai tashi amma iyaye su suke shige suke shigege wajen mayar da shi bai hude ko ba nasare ko ba majuse amma bai ce su suke musulantar da shi ba sannan mata akan wannan aka halice bai ce ba ayu muslimani amma yake yuhawdan hi yunasran hi yumajjisan to wannan sufura din nan mauludi yunus al sifra shine wadan suka ce shine addinin Allah ke. to shine Allah ke la tabdila li khalqillah wannan labari ne amma ma'anansa hani ma'ana kar ku canja halittan Allah ma'ana kar ku canja fitran mutane ku kyale mutane akan fitra kar ku kawo musu bakon abun wanda Allah ba Allah ce ba ba manzon sai ce ba dan in kun haka kun kawo wa halittar Allah wani juyin bi hali daga karan kanku da soyayya yanzu ka kanku kuma kamar yadda yazo cikin hadisin muslim da Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa kalaktu ibadi hunafa'a bayina gaba ɗayan su na halitte su hunafa'a a matsayin masu da'a nagari fajtalathum ash-shayatin sai shaytanu suka zo suka janye su daga kan tafarkin gaskiya wa harramat alaihim ma qad ahlaltu lahu suka haramta musu abin da ni na halalta musu kuma suka bi su to kaga sun cire su daga kan fitra kenan da haka shine wal amru annahum fala yughayyirunna khalqa Allah za su canja halittan Allah ma'ana za su canja me kenan za su canja fitran mutane za su cire mutane da kan addini sai dan zai yace zai kawo wannan imma ta hanyar kawo nau'ikan kafirci imma ta hanyar kawo nau'ikan bid'o'i mutane sarka har su canja sifra wanda Allah ya halitta mutane akai waɗansu suka ce a'a fala yughayyiruna khalqallah abinda ake nufi da shi zan sa su har sai sun canja halittar Allah ta hanyar gashi an halitta mutum akan wani tsari ta fuskar halitta amma sai su canja shine suka ce wannan shi yasa annabi cikin hadisi na sahihi muslim yana anti الواسمة والمستوسمة والنامسة والمتنمسة والمتفلجة الواسمة ita ce mai zane menene zane shine laraba suka yi wani zane a da ko a fuska ko a hannu za a zo a yi ko hoton ka dangare ko hoton kifi amma da allura za a yi idan aka zana kamar da jero yadda hoton ya fito sai a rinka bin wannan zanen a tattaka da allura har jini ya fito sai a sa lalle to idan aka sa lalle idan ya kame haka kwana ɗaya ko biyu wannan wurin ya warke sai ga wannan abin ya fito a jikin mutum ta yadda baya wanka ko da an yi wanka to suna yin wannan a matsayin ado to sai annabi ya la'anci mai yin wannan in ma ita wadda sana'a ta ne yi da wadda take sawa a yi mata alwashima wadda take yi almustawshima wadda take bukatan a zo a yi mata wannan din dukkan su annabi ya la'ance su annamisa wal mutanammisa annamisa kuma ita ce wadda wato ainihin take kankare gashin girarta ta danta ya ado kankare gashin gira shi ma ya Allah anta ne akai duk wanda take yawa wata ko kuma ita za ta nemi a zo a yi mata da mai yin da wanda aka yawa duk Allah ya la'ance wal mutafallida al mutafallida ita ce wadda ba ta da wushiriya amma so take wai sai ta yi so sai ta yi wushiriya sai ta rinka kankare hakoranta amma da wani zarto ko da wani abu daban dan ta yi wushiriya ta yi dariya a ce wancan mai wushiriya ce to duk Allah ya la'ance su to kaga wannan tagayyir khalqin ne wala amrunahum fala yughayyirunna khalqan sai sun caccanja wato halittan Allah waɗansu malaman suka shigar da har zane da ake a fuska ko ai bulle ko ai maka kalangu ko ai maka uku uku wala amrannahum fala yughayyirunna ina karanta aya akan waɗansu ko da zukan mu gidan ba mun yi adalci mun yi haka illa iyaka sai suka ce shi wannan zane da za a yi wa mutum ko bulle ko uku uku ko a yi maka da shida ma in kai kana cikin agalawa ko a yi maka galangu in kai baka tsina ne ko menene jariri da aka yi masa wanda yake yaro ba ya da laifi wala zuru wata tun wazra ukhra ba shi yayi ba ba shi ya nemi a yi masa ba amma mutum da girman sa yasa aka yi masa to la'anta ta hau kai mutum da girman sa da wayansa yawa sa to shi ma la'anta ta hau kansa wanda bai san hukuncin ba kafin yau yayi ada wannan ana fatan afallahu amma salafa wanda ya taba jin hukuncin yaki to man ada fahimta kim Allahu min wallahu azizun zuntika mun fita wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah waɗansu malaman suka ce aske gemu yana cikin wannan ayar dan ubangiji ya halicci mutane maza da mata mata sai aka kyale su fuskar su babu gashi maza kuma sai aka ba su ne da gashi to idan mutum ya aske kamar yunkurin mayar da kai mace ne ko kuma ya zama mata maza fuska ta mata amma halitta ta ne mutum ya zama jemage kenan shi baya cikin tsuntsaye saboda tsuntsaye ba su da haƙuri baya cikin dabbobi tun da shi a sama yake tashi wai shi ne wajen gida ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko jama'a da yake ban haushi ko babu fuka kai gun dabba tsuntsu shi ko ba shi hakuri ta mutum ya zama a tsakiya kenan shi ba mace ba shi ko ba namiji ba saboda hadisai da suka zo akan gemu umarni da shi da kaza da da magana akan tuka shi da hannun aske shi da menene wajen hadisai arba'in ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ɗaya tal aka samu na umarni ya fa'idantar da wajabci ina hadisai arba'in. saboda haka laifi ne mai girma mutum ya aske sa sai in wani uzuri na larura idan mutum ya gani ne fuskar sa ba gashi wannan wani abu ne amma lalle mutum ya bi umarnin annabi a cikin gemu gashin baki kuma ba aske shi ake gaba ɗaya ba a rage tsawon sa annabi yake ayi gemu kuma a kyale ke cika wajen maganar cin gemu akan iya rage shi su aka ce akan iya ragewa in ya kai kamu daya Abdullahi dan Umar yana yin wannan amma shi ma in ya je aikin haji ko umara sai ya kama gemunsa abin da ya ragu akan kamu daya sai ya rage Abdullahi dan Umar kuma ba a samu wanda ya saba masa da cikin sahabbai sai wannan ya zanto kal ijma'i sukuti abin da kira al ijma'u sukuti a wajen malaman usulul tafsir in ko mutum na wani yanayi ne na aiki a irin tsarin kasar da mutum yana aikin damara dan sanda soja immigration wani da wanda aka hana su ajiye gemu to wannan larura ce ta sace a matsayin sa na musulmi sai fatan yau za a samu kawar da wannan dokar domin dai su waɗanda aka rodo ka a wajen su babu ruwan kan wannan sai ga sojan Amerika da gemu sa sojan Rasha da gemu sa Fidel Castro dan communist ya fi kowa gemu ta ce gashi dan communist to menene dan me wace kuma sai an asiri sai karfa waye ya tsaya ya kawo wannan dokar a nan kasar to idan wannan ya zanto saboda wannan larura wannan babu komai amma haka kai kamata ba ya kamata kai musulmi ka fito da siffarka suka ce mace ce za ta yi yunkurin ta zama namiji a ce eh to dan saboda ita akwai ta waya tare da namiji ya fi ta kamala amma kai namiji ina kokarin ka zama mace suka ce wala ajaban annan nisa'a tarajjala walakin na ta'anisar rijali ujabu ba mamaki idan mace ta yi yunkurin zama namiji amma abin ta kai da mamaki shine namiji yi yunkurin zama mace ta hanyar mai haske gemu saboda haka sai a yi kokari a ga cewa ba a canja halittar Allah ba waɗansu malamai sun shigar da wannan cikin wannan ayar wala amrun nahum fala yayruna khalqalla Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi dukkan wanda ya rike shaytan ya zanto shine majibincin lamarin sa ba Allah ba faqad khasira khusranan mubina haqiqa ya tabe tabewa mabayyaniya Allah tsare mu sai ta ne ya idohum وما ya iduhum shi kullun shaytan yana gori yana yana yi musu alkawari ne na tulal umri cewa akwai tsawon rai tare da su wa yumannihim kuma yana sa su zanto masu yawan gorata ta game da gidan duniya aynail al amal fi dunya wa alla ba'sa wala jaza haka shaytan ke rada musu Allah ce wa ma ya'iduhum shaytanu babu abin da shaytan ke yi wa mutane illa gurura fate rudi kawai ay batilan fate wato alkawali na karya wanda baya cika wal gururu izharun nafi fi ma fihi abin da ake nufi da rudi kuwa shine bayyanar da amfani a cikin al'amarin da cutarwa ne gare shi wa hadha alwadu imma bil qawatir fasida wannan alkawli da aka ce shedan na wa mutane ai wani zai ce shedan bai taba yi magana ba imma dai ya kasance wannan alkawli shedan yana ne bil qawatir fasida ta hanyar kawo tunanai waɗanda suke munana ya cusa cikin zuciyarka na san duniya na ganin ba za a tsoho ba na ganin ba za a mutu ba na ko ba za a tafi kiyama kaga wannan mummunan tunanin shedan yake haifar da shi a zuciyar mutum aw bi alfanati awliyaihi ko kuma yan koransa daga cikin aljanu ko mutane su rinka su rinka faɗin waɗansu kalmomi ko waɗansu maganganu waɗanda za su roƙe ka su ma tallar aikin sabo wani ya tsaya kawai yana zuga giya wani ya tsaya yana zuga aikin sabo wani ya tsaya yana cewa a sha ruwa ba laifi bane wani ya tsaya yana kaza kaga wannan duk auliya usai farke aiki ne na barna sai suke kawata maka shi suna wakilta sai dan ba ganka ba kire da muzu amma shi suke wakilta an gane ko sai Allah ya ce ulaika مأواهم جهنم Ula'ika irin waɗancan da aka ambata a baya waɗanda ke ya samu nasara a kansu har suka aikata irin waɗancan ababai ma'awahum jahannam makomarsa ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu wala yajiduna anha mahisa kuma babu yanda za su samu wata makauta ai ma'adilan yadda za su karkace mata ba su shige ta ba ba za su samu wannan ba to amma cikin ayyukan da aka zana suna kasuwa kashe biyu akwai abin da yake ayyukan kafirci ne to sai a ce wannan yan shiga jahannama za a dawwama akwai abin da yake ayyuka ne na sako ba su kai ga kafirci ba irin wannan sai dai a ce Allah ya yi wa mutane barazana da wutar jahannama in ya ga dama ya cika wannan alkawari in ko ya ga dama ya saba shi kamar da mu gabatar a baya mai yiwa ko mutum ya yi wani aikin sabo amma yana da ayyukan alheri masu tarin yawa da za su sa a kankare masa zunubansa innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai ga ba kama shi da wannan saban ba saboda rinjayen ayyukan sa alheri saboda a wani Allah ya nuna wani na ta faɗa ayyukan alheri da na sabo amma sai ce zai gafarta musu da yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a sai ce asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim saboda haka ba lalle bane dan mutum yayi aikin sabo ka ce zai shiga wutar jahannama ya dawwama alhali ko yana mummuni ba haka bane ba wanda aka yi masa alkawalin dawwama cikin wuta shine waɗanda suke yi wani dangi daga cikin dangin ayyukan kafirci sai Allah آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكي إيماني كوا kuma suka aikata ayyuka na gari sanudkhiluhum jannat da sannan za mu shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudana a karkashin gidajenta khalidina fiha abada suna madawwama a cikin ta har abadan abada wa'adallahi Allah wannan alkawalin ne Allah ya tabbatar da shi matukar tabbatarwa ai wa'adahum Allah zalika wa haqqahu haqqa ubangiji yayi musu alkawalin haka ya tabbatar da shi iyakacin tabbatarwa to irin waɗannan su ne waɗanda shedan bai ci nasara a su domin ko da can da yace zai halakar da mutane yace la akanu kan zurriyatahu sai ta ne illa qalila sai kadan daga ciki to wannan kalil din so ne aka fassara a cikin hadisin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa wato za a ce da annabi adam kawo ka san wuta cikin ƴaƴanka cikin zurriyarka aje a zuba sai tambaya ce menene rabon wuta a cikin ƴaƴana sai a ce min kulli alfin wahid cikin duk mutum dubu guda ɗaya ne ɗan aljanna sauran wancan ɗari tara da nawa da tasa'in da tara da yan wuta ne su ne kasan wuta sai sahabban annabi sun suka damu sai suka da ganin dubu ɗin nan yanzu da aka ce kowace dubu to ai kaga abin wato akwai matsala da yawa yanzu to waye da tsira cikin mu kenan a ce duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalin zai ce a'a ku al'ummata idan an kwatanta ku da wanda suka rigaye ku kamar ɗigo ne ƙarami na baki na bakin launi a jikin farinsa sauran al'ummar duk sun fi ku yawa saboda haka ba wai a cikin al'ummar annabi ne kadai a cikin kowane dubu a ce ɗaya ne dan aljanna ba a'a in an hada duniya gaba daya wanda yan haɗa duniya gaba daya ba mu wuce kashi ɗaya cikin dubu ɗinta ba sannan sai hankalin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta sai aka sa rai din kuma lallai ka a to ai in dai wannan da yawa ne ai an tare da yawa wannan ko kila kafin a zo kanka dubu din tana riga an samu to saboda haka to waɗannan kuma sharadin yadda za su yi su tuba shine ikhlasi dan a wani sai illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka waɗanda a cikin su masu ikhlasi ko waɗanda aka keɓance su daga shirka to su ne waɗanda ke dan ba zai iya cin galaba a kansu ba shine Allah da kansa yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila a wani wurin kuma yace inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun damar da shedan ke da ita ba akan bayi ne masu tauhidi masu bin sunna masu bin diddigi wajen addini ba ba akan wannan bane ba sai Allah zai tawalla wa masu jibintar lamarin shedan Allah kanka samu cikin su to saboda haka irin wanda shedan bai ta galaba akan su ba su ne waɗanda suka yi imani da ake na gari da haka an kawo su anan aka ce Allah ya musu alkawalin aljanna sai da karshe Allah ce wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance a ban kasa babu wanda yafi Allah gaskiyar zance sai Allah ce ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجب به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا Laisa bi yikum al'amarin ba a ɗaure yake da gurace guracenku ba ya kuma abuta gurace-gurace, ku ɗauka zaton ku ko tsammanin ku cewa ‘yan aljanna ne kawai ya wadatar, ayyuhal muslimuna ya ko musulmai, ai bi na hannu, ummatu Muhammadin wa na khatamun nabiyina ba wai gurin ku da kuke cewa mu al'ummar annabi ne kuma annabin mu shine tukamakin annabawa wa kitabuna yaqdi ala sa'iril kutubi littafin mu kuma ya zarta dukkan littafan da suka gabata ya hau kansu wa nahnu amanna bi jami'il kutubi kuma mu mun yi imani da dukkan littafai wa jami'il anbiya mun yi imani da dukkanin annabawa qaulan bil lisani faqat fadin wannan da baki kadai ba tare da aiki ba wannan ba shine zai kafa aljanna ba shine laysa bi amanikum al'amarin ba da gorace goracen baki bane ba cewa kawai mu al'ummar annabi ne mu mabiyansa ne mu kaza ne wannan kadai ba tare da aiki ba zai kai ku aljanna ba haka kuma wala amani ahlul kitab al'amarin ba a daure yake da gorace goracen ahlul kitab ba min kaulihim ta yadda suka rinka cewa kitabuna qabla kitabil muslimina wa nabiyuna qabla nabiyihim suka ta yi mun fa al'ummar annabi saboda littafin mu kafin nasu yazo annabin mu kafin nasu yazo fananu aula billahi minhum mu mun fi su kusa da Allah kaulan bil lisani wannan su rinka faɗin wannan maganar da baki kada ita ma ba za ta wadatar ba balil afdaliyatu innama hiya bil iman wal amal salih da me ake samun fifiko ana samun fifiko ne da imani da kuma aiki na gari shine ma'anar laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab sai Allah ce man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk ya aikata wani aiki mummuna yujza bihi to za a yi masa sakamako da shi amalan lam tuwafiq alaihi shari'a irin aikin da shari'a bata yarda da shi ba yujza bihi to za a yi masa sakamako da shi imma fil akhira ma dai a lahira aw fid dunya ko kuma a kama shi da wannan laifin a nan gidan duniya bil bala'i ta hanyar saukar masa da bala'ai wal mihani ko ta hanyar saukar masa da wadansu musibu kama warada fil hadisi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi an gane ko to akwai hadisi a nan gurin da imamun nasa'i ya kawo cikin kitabut tafsir abu hurairah ke cewa lamma nazalat laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab man ya amal su an yi bihi yayin da wannan aya ta sauka shakka zalika alal muslimina sai hakan ya zanto ya tsananta wa mummunai suka ce ya a ce duk wanda ya aiki sai an kama su da shi ba yafiya ba sassauci man ya amal su an yi bihi duk mummunan aiki mutum ya ba za a kyale shi ba hakan sai ya musu nauyi fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi fa sa'aluhu suka yi masa tambaya fa qala sai annabi ce qaribu wa saddidu fa fi kulli ma yusabu bihi al-abdu kaffaratun hatta nakbatu yunkabuha wa shawkatu yushakuha annabi sallallahu alaihi wasallam ce qaribu wa saddidu abinda ake nufi da qaribu ku da addini na tsakatsaki al mukaraba shine a tawassut fil amri wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa kar ku yi guluwi cikin addinin ku shine zurfafawa wuce gona da iri sannan kuma kar ku yi takasiri shine ragwanci da kasa kaiwa inda ake bukatar ku kai a'a ku zanto tsakiya kun je daidai wurin da aka ce ba ku kasa kaiwa ba ko ba ku wuce wurin ba shine ma'anan karibu sai kuma yace wasaddidu wannan daga as ne da Allah ya ayyuhal ladina amantu taqullaha wa qulu qawlan sadida ma'ana wasaddidu ku zanto masu yin daidai wajen magana da wajen aiki shine as sai ce fa fi kulli ma yusabu bihi al-abd kaffara duk abin da aka kama ka da shi na musiba a nan gidan duniya kafara ce hatta nakbatu yunkabuha duk wata irin musiba da za a dora ma wa shaukatu yushaquha ko wata kaya da za a kaddara ka taka ta to an kama ka da laifin kenan da Allah ce man ya'mal so an yujza bi duk wanda ya aikata mummuna aiki za a kama shi da shi ba ana nufin alahira ba anan idan kai aiki na sabo a matsayin ka na mummuni ubangiji na so ya tarfa magarin ka nono yayi maka gata a aljanna sai a dora ma zazzabin yini guda a nan gidan duniya dan akan kare wannan zunubin naka sai kana tafiya tare mota ka tai bindiga dan akan kare ma zunubin naka sai ka zo gida yaro ya kamu da zazzabi a je a sai magunguna a tsora ka jiki ko yaya ka taka kaya ka yi tuntuɓe wani iska ya yage ma rufin kwano duk wannan domin dai a kan kare ma zunubin ka idan kai hakuri kan wannan wahalar da Allah ya tsora maka shi yasa a wani hadisin riwayar Imam Ahmad abubakar siddiq ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya a ce dukkan mutumin da ya aikin laifi sai an kama shi da shi yanzu ko za mu kai labari sai annabi ke cewa alasta sabu alasta gano alasta tusibuka la'awa yace kin baka wahala wani lokacin shin wani bakin ciki baya zuwa wata damuwa ta kama ka game da karan kanka harkar kasuwancin ka ko game da iyalinka ko game da ƴaƴanka ko iyaye wani abu kawai yazo dame ka a yini guda hankalinka bai kwanta ba shin wata wahala ba ta taba kama ka ba ko wahalar tafiya ce yace eh duk wannan tana faruwa yace to ai wannan shine abin da ake muku sakamako da shi na kananan laifukan ku dan ku je ranar tashin kiyama garau ku shiga aljanna shine ma'anan man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira waɗansu malaman tafsirin sai suka kasa abun biyu suka ce man ya'mal su'an yujza bihi ya kasu kashi biyu idan kafiri ne yujza bihi fil akhirah bin nari al mu'abbadati alayhi zai dawwama cikin wuta idan mummuni ne yujza bihi fid dunya bil masa'ibi wal mihani mun sai a ɗora masa a nan gidan duniya waɗansu masibu da za su rage masa waɗancan wahalhalu na shi an gane ko wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ko mutum ba zai taɓa samun wani ba wanda ba Allah ba waliyan majibintin lamarinsa wala nasiran ko wani wanda zai taimake shi ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata anan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum abun yau suna da yawa kuma ba za su samu shiga gaba ɗaya ba abin da kawai zamu amsa ansa ɗan kaɗan daga ciki kuma galibi mutane suna ta tambaya akan wato abin da ya shafi idan arfa ta dace da ranar sallah ya za yi wannan ina son ranar talata mai zuwa insha Allah ba za mu yi karatun a kamul jana'iz ba za mu tsaya ne mu yi karatu akan abin da ya shafi layya da kuma sallah din kanta ta sallar idi da hukunce hukuncen da suke da haka da kuma idan an samu sabanin sallah din yaya ya kamata wani mataki kamata musulmi ya ɗauka. gwargwadon kula da wato nassoshin shari'a da ke gaban mu da irin ababen da ya faru ga magabatan mu na baya wannan ina sa ran ba ni kadai zan yi wannan maganar ba kila zamu mu kasance anan ni da malam Abdulwahab da kuma wani na ukun mu wanda ya zuwa yanzu mu yanke kowa ne ba amma dai za mu kasance kamar mu uku mu gabatar da wata ah, abin nan na duwa kenan a wannan rana ta talata mai zuwa da haka kowa sai zo dore ana yin magariba za a fara ta a sami yalwataccen lokaci a yi bayani kan waɗannan al'amuran duk wanda yake da tambaya akan wannan da haka zan jinkirta ta sai wancan lokacin in Allah ya kai mu wannan mai tambaya na farko yace ubangiji yace wallazin la da'una ma allahi ilahan akar har ya zuwa inda yace wa man yafal zalika yaka samun yuba Allahu al'azab yawm al-qiyamah yace abin nufi a nan gurin Allah ya tabbatar da dawama a cikin wuta ga nau'ikan waɗanda suka aikata ayyuka guda uku wanda wannan ya eh, dawama cikin wuta ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin laifukan nan guda uku wanda wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa shin akwai wani bayani wannan bai saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa ba domin yadda kuke dauka kukan dauki al-khulud cewa ma'ana ɗaya gare shi su ko ba ma'ana ɗaya gare shi ba alkhulud baya nufin dawwama ta dindindin akwai lokacin da ake kawo khulud ana nufin dawwama din akwai kuma lokacin da ake kawo khulud ana nufin wanzuwa a wuri tsawon wani zamani amma zamanin yana da ƙarshe to da haka dai sai yadda Allahu al-azab yawm al-qiyama wa yakhludu fihi wahanan ba lalle bane bai zanto yakhludu fihi wannan ya'udu ila zani wa ila al-kafir sai dai zai kasance ya udu ila man yadda ghayra Allah dan an ambaci mutumin da yake shirka ne da mutumin da yake zina da kuma wanda yake yake tsaye kai ya kashe ran da ubangiji ya haramta sai aka ce wanda duk ya aikata haka zai dawwama a wuta sai kai kuma ka tsammaci dawwamar anan ta shafi dukkan uku ba lalle bane ta shafi dukkan uku lalle na farko shi ne wanda yake dawwama ta tabbata a kansa sauran biyun kuma Allah na musu barazana ne da shiga wuta ta iya wa su shiga wani tsawon zamani gurgudan laifinsu a cire su a aljanna saboda baka kafa hujja da aya ita kadai sai ka kafa hujja da sauran ayoyi tukuna idan ka zo za ka yi magana akan alwala sai ka tara hadisin da duk suka zo kan alwala kafin ka fahimce ta in ka ɗauki hadisi ɗaya ka ce shi kaɗai za ka koyi alwala ba za ka iya ba haka waɗansu suka yi suka halaka suka ce su a alwala ayar suratul ma'ida ta ishe su mai ayar suratul maida tace ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati sai su ne fagsilu wujuhakum suka ce da ka zo alwala fara wanke fuska wa kuma ila almarafiqi hannu zuwa wuyan hannu zuwa gwiwar hannu zaho bi ru'usikum shafi kai wa arjulakum ila alka'bayn wanke kafa zuwa ciki kace abin nan guda hudu ba ma karawa kai to wannan ba su yi wa kansu adalci ba dan a kowane babi ɗaya sai ka samu nasosi masu yawa sun zo da wuya ka samu wata mas'ala daga cikin mas'alolin hukunce hukunce wadda take da nasi ɗaya alwala wani gangan jiki ne na wata ibada da take da bangarori wanda ya shafi niyya ruwan da za a yi kaifiyar da za a yi wannan baka daukar ta aya ɗaya sai ka bi ayoyi da hadisai masu tarin yawa kafin ka harhaɗa su baka alwala in ka ɗauki ɗaya sai mutum ya halaka to da haka haka al'amuran suke na addini idan ka zo ka yi mas'ala menene hukuncin murtakibul kabira wanda ya aikata kabira daga cikin kaba'ir shin zai dawoma cikin wuta ba zai dawoma ba sai ka dauki wannan ayatu suratul furqan ita kadai kaka fuja da ta baka yi adalci ba ina sauran ayoyi waɗanda suke magana akan kaba'ir ina sauran hadisan annabi wanda suke magana akan kaba'ir a rayuwar annabi an yi kaba'ir ko ba a yi ba yaya ya mu'amalanci masu aikata kaba'ir ya mu'amalanci su ne su mu ne ko ya mu'amalanci su cewa su kafare ne duk sai kai wannan amma haka kawai kana daga nan ka dauki aya ita kadai a cikin suratul furqan wanda sura ce makkiya ina surorin madina suke suratul nisa ina suratul ma'ida ina suratul bakara ina ali imran waɗanda suwar na madina wanda sun yi magana akan wannan matsalolin sai ka hada sannan sai ka fitar da hukunci to ta wannan ne zaka iya fitar da hukunci amma in ka dauki nasti daya a kowace mas'ala kace da shi kadai zaka yi fatawa to wannan alama ce ta ka zabarwa kanka ta barkin halaka dan haka da Allah ya ce mun ya fa'ala zalika laka asaman yudha'u lahu azabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana idan muka dauki al da shine dawama ba fita sai mu ce haza a'idun ila man ila alladhi yad'u ghayra Allah ila alladhi ya'budu ghayra Allah la ya'udu ila zani wa la ya'udu ila al-qatil saboda ne har kawai da san zuciya muka yi wannan tawilin da san zuciya muka yi wannan fasaran a'a dogaro da wadansu dalilan wa ya gafiru ma dona zalika mun yasha dogaro da cewa ga wani yayi zanen annabi ya ma'amalance shi ka matsayin musulmi ya sa an jefe shi kuma ya zo ya yi masa sallah zai wa kafiri sallah ne munafikai da yake kafirai ne ba an hana shi masa sallah ba la ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fa hum fasiqun in mutum ya zanto kafiri annabi ba zai masa sallah ba ko ba zai bar wani ya masa ba amma mummuni shine annabi zai wa sallah wani lokacin ko ya ki masa dan ya nuna ukuba gare shi amma ya ce ku je ku masa ku ban hana ku ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka komawan lamiri a iya ambatan abu guda biyu lamiri ya koma kan daya a ambaci abu guda uku a kawo lamiri wanda yake komawa kan daya duk wannan sanannen abu ne a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki magana akan masu fuskace zinari da azurfa allazina zuna zahaba wal fiddata abu nawa haka ambata biyu na farko shine me azhab na biyu shine me alfidda sai ce me wala ha sai kawo lamiri daya bai ce ba wala yunfiquna huma fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim wasta'inu bis sabri abu nawa kenan da hakuri da sallah sai ce wa innaha bai ce ba wa huma lakabiratun illa al wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan abu nawa ka ambata biyu na farko shine ne at-tijara na biyu shine ne lahau sai ce in faddu ilaiha bai ce ba in faddu ilaihima wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khairun min al-lahwi wa tijara allahu khairur raziqin wannan kuma yake cewa wani hadisi ne ya hana a yi sallah a gaban liman ni ne zan tambaye ka hadisin da yake ayi ba za zaka tambaye ni hadisin da ya hana ba ni da na ce kar kai a gaban liman ni na tafi ne akan asalin yadda sallah take a musulunci haka annabi ya sallah yana gaban mamu dubna bayan sa haka sahabbansa suka yi yanzu idan ka zo kai a gaba ka saba ma abinda annabi da sahabbai suka rayu a kai sai ka kawo sabon abu to wannan sabon abin ina dalilin sa domin ni na tsaya ne akan asali wa ma ta ala aslihi la yasalu an dalil duk abin da zo kan asali ba a tambayar dalili abinda ma khalafa al-asla huwa alladhi yutalabu alayhi dalil duk abin da ya saba ma asali shi ake neman dalili yin sallah a gaban liman da yin sallah a bayansa wanne ne asali wanne ne reshe yin sallah a bayan shine ne aha to wancan reshen yanzu da ka tafi kai sallah a gaban sa shine ke neman dalili shi yasa duk malaman da suka ce kai sallah a gaban liman ba sa kafa hujja da wani hadisi sai sai illa rura ta kama wannan kuma larura tana da hukunci na daban amma ba hadisi suke kawo ba sai annabi ya yi izini a sallah gaban liman akwai waɗanda suke da fatawa da wani dan hadisi na ummu salma ta yi gaban liman hadisi ne da'ifai ba a kafa hujja da hadisi da'ifi wajen tabbatar da hukuncin shari'a wannan hadisi ne marasa asali don waɗansu sun yi raddi akan wannan ansar da muka yi a waɗansu saurare to wannan hadisan duk ba su da asali abinda malaman hadisi ke cewa asbitul arsha sun mankush tabbatar da gadanka sannan ka ce wani irin fanti za a yi miki yanzu tabbata mana da ingancin hadisi kafin ka ce wani fikihu za mu samu karkashin sa domin suka ce fatawa da hadisi far'un an hukumu da bi ka ce ingantacce ne da haka ka bada fatawa da fikihun sa amma in bai inganta bai na maganar ka kawo fikihun sa a waya ko wata bid'a kyakkyawa ba wata bid'a kyakkyawa duk bid'a annabi ya ce kullu bid'atin da kullu da jami'u duk siga ne daga cikin sigogi na umum wanda ya fara cewa akwai bid'a kyakkyawa iyakacin sani na shine Izzuddin bin Abdul Salam al-Izz bin Abdul Salam wanda ake kira sultanul ulama wani malami ne a mazhabin Shafi'iyya yana a cikin littafin sa na qawaidul ahkam fi masalihil anam to malamin al-Imam al-Qarafi ne al-Imam al-Qarafi dan malikiya ne sai ya karɓi wancan hukunci daga wajen malamin sa ya na cikin waɗansu littattafan sa wanda shi kuma a cikin littattafan sa ne Shehu Usman ibn Fodiyo ya turo shi ma ya a cikin littafin Ihya Usunna wa Kamadul Bid'ah to wannan magana kuma dan malikiya na asali yayi musu raddi shine Abu Ishaq Shatibi cikin littafin sa al-Itisa yace ba wata bid'a kikkiawa duk bid'a bakat amma likiyan ta din ba kenan duk bid'a bakat ba kikkiawa ya akwai ma cin karo da juna ka ce bid'a kuma ka ce kikkiawa ta yaya haka haka bid'a kikkiawa ai bai kamata a yi haka ba idan ko haka ne ina amfanin riko da sunna gina? dan da har za a iya samun bid'a kikkiawa sai a kyale mutane su yi ta yi annabi da zai bar duniya me yake mana marke sai ce taraktu bikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu min ba'di abada sai ya ambaci abu nawa bi ko uku kitaballahi to ya ce kuma wa bid'atin hasana yanzu muka ce akwai bid'a hasana mun karo abu na uku cikin abin da annabi annabi ya bar bi mun kara nawa mun kara daya kai sun zama nawa uku to ina kuma daga ina wannan karin shi ne samu asali menene fasarar yasin wai ya ji waɗansu suna cewa yasin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wannan ba gaskiya bane ba baya cikin sunayen annabi cewa yasin yasin kalmomi ya'un ne da ya'un ya'un da sinin ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah wannan duk suna cikin abin da ake kira al-huruful muqatta'a sura 29 ce cikin surorin alqur'ani suka bude da irin wannan ɗaiɗaikun haruffa alif lam mim alif lam mim alif lam ra ka fa ya da sauransu har sura 29 waɗansu haruffa biyu kamar yasin taha waɗansu haruffa uku alif lam mim wani ma harafi ɗaya kamar sad nun kaf wal qur'an al majid waɗansu haruffa hudu alif lam mim sad alif lam mim ra waɗansu sama da haka kaf ha ya ayyin sad harfana da kuma hamim ayyin sin kaf. waɗannan harfa ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah domin ba kalma ba bace ba ba yaren larabci ba ne ba an kawo harfa ne da ake kira al-huruful mabani a larabci in kana karanta na hau akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani huruful mabani daga alifin ba'un ta'un sa'un har zuwa karshe alifin ba'un ta'un sa'un har zuwa karshe har zuwa ya'un harfa 28 suna ake kira huruful mabani harfan da kake ɗauko su dan ka gina kalma da su huruful ma'ani zaka iya samun an cewa abin sunan sa harafi amma shi kadai ya kunshi harfa uku ko ya kunshi harfa biyu yanzu fi ismi ne ko fi'li ne ko harafi ala ismi ne ko harafi ko to amma ala harfa nawa ne a ciki uku da ainun da lamun da ne alif ba ya ba <laughs> al-mu'tabar nutqu lal khatt abinda ake lura mai kai furci da shi ba me yake rubuta ba ba ka idan ce ya sai mu ce a baki na da ce ala na faɗi yawon na dai faɗa alifin ya karfe ko to harfa aku ne to wannan suna ke kira ne huruful ma'ani waɗannan kuma alifin ba'un ta'un ta'un jin har zuwa can suna ke kira huruful mabani to waɗannan harfa wannan surori an buɗe su da huruful mabani to huruful mabani kuwa ana gina kalmomi da su to waɗannan kalmomi alif lam mim wannan ba kalma ba ce ba domin alif din cin gashin kansa yake lamun cin gashin kansa yake mimun ma cin gashin kansa yake ba wai haduwa suka yi suka hada wata kalma ginanniya a larabta ba wanda take da ma'ana to irin wannan ne sai a ce ubangiji ne yake banta da sanin sa a wurin mu to a nan gurin akwai yan bid'a kaman khawari waɗanda suke cewa dan me za ku ce a cikin qur'ani akwai abin da ba wanda ya san ma'anarsa su sun san ma'anar wannan to sai da tambaye su me ma'ana suka ce dan kun ce ku san ma'anar sa ma Allah ya ce duk abin da ya saukar Qur'ani ya saukar ne da annabi ya isar da shi yanzu kun ce annabi ya ki isar da wani bangare kenan sai an bid'a sun iya kawo shubha to rike ta hankalin mutum to da haka sai waɗansu malaman salaf suka ce mu mun san ma'anar su ma'anar su kawai wannan alif ne wannan lamun ne wannan mimun ne in yana da wani karin ma'ana akan wannan faɗi mu ji shi kenan wannan alif ne wannan lamun ne wannan mimun ne amma ibn tamiya sai yake cewa ai waɗannan haruffan da ko gani suna da wata ma'ana ma'anarsu kamar nuni ne Allah ke wa larabawa da ya kalubalance su kawo qur'ani so kasa kawowa cewa qur'anin nan da aka ce ku kawo ko kasa kawowa an gina maganganun da ke cikinsa jumloli sentences din da ke cikinsa da kalmomin da ke cikinsa daga ɗaiɗaikun haruffan da kuka sani dan haka ga su ana sake wuri ta muku ku ji dai harfan da kuka sani ne in ku isa ku dauke su ku yi magana da kwatan kwatan Qur'ani yace dan haka galibi galibi mafi rinjayen inda aka kawo su sai kaga an kawo maganar Qur'ani a baya alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك هرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را كتاب أهكمت آياته ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم كبير ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاكلون ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي من ربك duk inda aka zo da Qur'ani duk inda aka zo da Qur'ani kamar a nuna musu abin da kuka kasa kawo waɗannan Qur'ani nan da ake magana akan sa an gina shi ne daga harafin da kuka sani in kun isa ku kawo aka kalu balance su kawo Qur'ani gaba fali atu hadisin mislihi in kanu sadiqin suka kasa aka ce tunda kun kasa ku kawo aya goma am yaqulu nabdarahu qul fa'atu bi asri suwarin mithlihi muftariyat sura goma katal suwarin mithlihi muftariyat ku kawo sura goma kwatan kwatan ba su kawo ba aka ce sura daya wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithlihi ko kamar inna a'tayna wa du'u in kuntum sadiqin so ka sai ya kasance qur'ani ya karbi tuta fa gulibu hunalika wa qalabu sabirin suka zanto kaskanta tu sai suka ce Allahu akbar hmm. inna dina muhammadin wa kitabahu aqwa wa aqwa qila la tuzkar kutubu sawalif indahu tala as-sabahu fa asfa al-qindila kace in aka ce ga qur'ani ba an batan wannan tafi suka ce da rana ta fito sai fitilan kwai aka daina ganin haskenta tala as-sabahu fa asfa al-qindila to ina ganin sai a yi haƙuri da sauran haka a bannan ina ƙara jaddada sanarwa bisa ga cewa ranar talata idan Allah ya kai mu a lakta ce wadda mu gabatar da ni da malam Abdulhab da kuma wani daga cikin yan uwa dai dan dai a cika a zama uku kan matsalan da ta shafi layya sallar idi sauran hukunce hukuncen da suke da alaka da wannan magana akan sabanin yin sallah daga gari zuwa gari shin yana iya yiwa ba zai iya yiwa ba me dalili a shari'ance menene ya kamata mu yi domin fitar da cikin sabani ko rudani wannan bi iznillahi ta'ala za a yi kyakkyawan tanadi don gabatar da wannan ranar talata a maimakon karatun ahkamul jana'iz sannan daga yau wato dukan suka na ni zan dakatar da su sai Allah kai mu bayan sallah rana ta yau da juma'a ana kusa da sallah saboda haka ba za mu samu yin tafsiri ba sai juma'a ta sama da haka bi iznihi ta'ala dukan karatuttuka na za su fara ne daga juma'a ta sama wanda daga lokacin kuma an dora an komo karatu kenan amma malam Abdulhabu gobe idan Allah kai mu zai karatun sa na hadisi da ya saba a masallacin da safe